yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren sha tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasan na ɗari da casa'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ainihin karatu har yanzu dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi salatul istisqa'i ina fata an gane mun shiga babu du'a fil istisqa'i qa'ima babin da ke bayani akan addu'ar sallar roƙon ruwa a tsaye ake yin ta ba a zaune ba shi addinin musulunci yadda shari'a ta ce a yi abu to haka ake yin shi kuma shi ne ladabi saboda mutanen ƙasashenmu wai suna ganin yin addu'a a tsaye na daga cikin rashin ladabi ga addu'a ɗin. babu inda aka faɗa ka a cikin karatu shi yasa in aka je makabarta idan kuna addu'a a tsaye sai ga wani dattijan saboda tsabar wauta sai dafa ka faɗa kai danna ka ƙasa ba inda aka ce dole a zauna a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama daga tsaye akan kabari yake tsayawa a tsaye ya ce ku yi wa ɗan uwanku addu'a ku roƙi Allah ya gafarta mishi a yanzu ana tambayar shi Da haka annabi ya tsaye ya yi umarni da yi a tsayen shi kenan ya rage in bukata ta kai ka kana bukatar ka zauna a nan babu laifi amma ba za a ɗauki cewa yi a zaune ɗin shi ne ladabi ba yi a tsaye ɗin kuma ba ladabi ba ne to amma dangane da waɗannan al'amura ƙarara ga shi imamul bukhari ya kulla babu yana cewa addu'ar da za a yi a sallar roƙon ruwa a tsaye ake yin ta ita wannan addu'ar ana yin ta ne bayan an kammala hudu ba ita kuma hudu ba na gaya muku ta sallar roƙon ruwa ana yin ta ne ƙwara ɗaya ba ƙwara biyu irin ta juma'a ba sannan kuma ana yin ta ne kafin sallar roƙon ruwa ba bayan sallar roƙon ruwan ba hadisan da suka zo a haka mun yi bayani akan nakaras jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kun gane wannan da kyau abin da wannan yake hukuntawa shine kenan ana zuwa filin sallar za a sami mimbari a wurin ya riga an kai shi ya gabatu kafin liman ya je ko kun fahimta liman na zuwa kenan sai ya hau mimbari yana hawa bari sai ya fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina haka hadisin Jabir da Abdullahi dan Mas'udin wanda al'imamu muslim da nasa'i suka ruwaito ingantacce ya bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana fara dukkanin khutubobin shi da innal hamdalillah ba sunna bane bid'a ce fara hudubar sallar roƙon ruwa da istighfari bid'a ce kamar yadda bid'a ce fara hudubar sallar idi da kabbar barin idi ba sunna ba ce bid'a ce ku karanta littafin fiqhu sunna na Sheikh Said Sabiq sannan ku karanta littafin Zabul Ma'ad na al-Imam Ibn al-Qayyim waɗannan malamai sun bayyana yawa shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama take game da waɗannan ibadoji saboda haka limaman ahli sunna ku ji tsoron Allah ku rinka yi wa musulmi ahli sunna abin da ya tabbata a sunna sannan ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suke a kai to in kun fahimci wannan kenan liman ya iso yana saye da mayafin shi na ɗaya na daga cikin wani kuskure na isa da wasu ke nunawa limamai ne ko ba limamai ba sai ya ninke ainihin mayafin sai a sako shi a mota sai ya zo zai hau mimbari sannan sai a ɗauko mishi a ya saba ma sunna tun daga gida ake so ainihin ka taho da mayafin naka a saye na ɗaya kenan na biyu matuƙar tazarar da ke tsakanin gidan da filin idi ba ta yi yawa ba ne a ƙasa ake so ka taho saboda wannan tabarru'i ya bayyana domin yaushe ba ka tafi inda za a yi sallar roƙon ruwa ya zama kusa ne ka je ka ɗauko wata makekiyar mota kamar za ka tafi kamfen ta gaba zai yiwu ba babu tawali'u a ciki so ake ka taho a ga wannan tabarru'i a ga khushu'i muryarka jikinka suturarka mun tattauna wannan matsala karatun da ya gabata to amma lokacin da ka to a jibgegiyar mota tana tawalu ne ita ba ta tawalu saboda haka ku fahimci wannan kana saye da mayafin kana isowa a matsayinka na liman sai ka hau minbari kana hawa minbari sai ka fara hutuba kana kammala wannan hutuba sai ka juya ka bar wa ainihin alƙibla abin nan ka juwa ka fuskanci alƙibla ka juwa ka fuskanci alƙibla sannan sai ka juya wannan mayafi naka za mu ji wasu malamai sun ce sadda kake ƙoƙarin juyawa a lokacin za ka juya mayafin amma a lokacin da ka juya din ma in ka juya mayafin ya yi daidai to sannan sai ka kabbarta sallah raka'a biyu karatunta a bayyane ba a sharfanta maka sai ka karanta kaza da kaza dole ba duk abin da ya sauƙaƙa na karatun fatiha da sura ka ainihin karanta idan ka karanta ka yi ruku'u da sujuda kamar yadda sauran nafilfili suke idan aka idar shi shikenan sai a tashi sai a tafi to ina wannan addu'a din take addu'ar tana nan daga lokacin da ka juwa mayafinka ko kun fahimta kafin ka kabbarta sallah sai ka ɗaga hannayenka sama haka sai ka fara addu'a su ma jama'a da ke bayanka za mu zo mu ji za su yi wannan addu'a tare da kai tare da cewa akwai tattauna da zami amma ina son ne yanzu mu gane ya sallar take liman ya iso yana saye da mayafi ya fara hawa mimbari ya yi ba ya kammala ba kwaya ɗaya ya fara da inna hamdalillah ya kammala ya sauka ya juwa ya fuskanci alƙibla ya bawa jama'a baya sai ya juwa mayafin shi sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a in yi addu'a aka yi amin amin amin ya kammala sannan kar ai guluwi da mujabasa a wajen addu'ar dole ne a dubi kalmomi na ladabi da tabarru'i da roƙon Allah in aka kammala sai kuma a kabbarta sallah to ana idar da sallah kuma sai a bar kowa ya tafiya shi ba za kuma a tara mutane da wasu surutai daban a kawai an idar da sallah kowa ya tashi tafiye shi shikenan an yi abin da Allah ya ce to sai kuma a sa wa Allah ainihin ido ana masu kaskantar da kai a wajen komawa da fatan Allah ya gafarta mana laifuffukan mu Allah ya yafe mana Allah ya karbe mu Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza Allah ya sauka mana da ruwan sama wannan shine abin da Imam al-Bukhari yake cewa babu du'a fil istisqa'i qa'ima to kaga addu'ar a tsaye za a yi ta don dama liman yana kan mimbari ne ya sauka daga kan mimbari bayan ya gama hutuba addu'ar ita wannan ba zai yi ta yana kallon mamu ba ne wadda za a yi a hudubar juma'a ita ce muka karanta jiya zai yana kallon mamu ina fata an gane imam bukhari ya ce wa qala lana abu nu'aymin abu nu'aymin yace da mu an zuhairin daga zuhair an abi ishaka daga abu ishaqa sabi'i yace kharaja abdullahi bnu yazid al-ansari abdullah dan yazid al-ansari ya fito wa kharaja ma'ahu al-bara azibin azib sai ka samu manya-manyan sahabbai irin su bara'u dan azib wa zaid ibn arqama da zaid dan arqam sai suka fito tare da shi radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya domin shi ma Abdullahi ɗan Yazid ɗin sahabi ne mun fara tattauna matsalar jiya fastasqa sai ya je yayi sallar roƙon ruwa faqama bihim ala rijlaihi amma shi da ya je sai ya tsaya musu akan kafafuwan shi bai tsaya ya hau minbari ba ala ghairi minbarin ba akan minbari ba fastaghfara ya roki Allah gafara summa salla raka'ataini sa'annan sai sallah raka'o'i guda biyu ma'ana nan wannan istighfarin ana nufin daga cikin abubuwan addu'a da suka biyo baya na ainihin wato khutba ya jiharu bil yana yin karatu a bayyane walam yu'azzin walam yuqim bai ainihin wato yi kiran sallah ba bai yi kuma iqama ba قال abu إسحاق أبو إسحاق السبيعي كتوى ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه wa وسلم ainihin wannan mutum da aka ce ya yi wannan limanci ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato sahabi ne irin waɗannan wato an tattauna ne shin sun ga annabi ba dan kuma ba saboda lokacin da annabi ya rasu sai ka an ce bai wuce shekara biyar ba bai wuce shekara shida ba to ya za a ɗauke shi za a ɗauke shi a matsayin sahabi ko ba za a ɗauke shi a matsayin sahabi ba shine kaga manya-manyan malaman duniyar tarihi guda biyu suka rubuta littattafai waɗanda ba za ka taɓa gamsuwa ba sai ka karanta littattafan al'imamu abu umar ibnu abdulbarri ya rubuta littafi ya sa mishi al-isti'ab ila ma'rifatil ashab ƙoƙarin gamewa game da sanin suwane ne sahabbai sannan al'imamu ibn hajar al-asqalani mai bulughul maram shi ku ce al-isaba fi tamyizi sahaba Gandakatar game da tantance sahabbai don wasu tabi'ai ne aka ce sahabbai da kuskure sai ya tsaya ya tantance maka wasu muhbaramai ne ma'ana shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba shine annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallam ya karbi addinin musulunci a hannun sahabbai sun je musu wa'azi amma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai taba zuwa ya ga annabi ba to ya yi zamani da annabi amma bai ga annabi ba to shi ba sahabi ba ne, to amma kasantuwa sun yi zamani ɗaya da annabi yana musulmi to ya fi ƙarfin tabi'i shi kuma bai kai sahabi ba ina fata an gane to ina zuwa a ƙarƙashin wannan shi yasa sai ka ji imamul bukhari ya kawo wannan magana da ga al-imamu abu ishaqa as-sabi'i wannan maganar da bukhari ya kawo ta ya kawo ta da asalin wancan isnadin ne na hadisin da ya ruwaito daga ainihin wato abu nu'aymin wanda za mu zo mu tattauna shine yake cewa ra'a abdullah ibn yazid annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullah dan yazid al-ansari ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka sahabi ne to ko wannan abin da ya aikata na cewa yayi sallah din ba tare da mimbari ba shi ma zai iya zama wata sunna a'a ba zai zama wata sunna daban ba yadda in ka so ka yi da mimbari in ka so ka yi ba mimbari ya tabbata annabi ya yi da mimbari ko shine sunna to wannan sai a ce wani ijtihadi ne ko wani uzuri ne ya faru hakan bata samu ba kai ma kenan in wani uzuri ko wani abu ya faru babu laifi in ba a samu mimbarin ba amma in dai ana lafiya to sai a tabbatar da an kai minbari din jama'a mun fahimta na'am kace malam wannan kalmar na da ake samu na'am wanda suka taimaka wa muhajirin ne ko da 'ya'yansu har wani har ƴaƴansu ana sa musu ai abin ya koma ya tashi daga mukami ya koma ya zama kabila kuma ko kun fahimta jama'a abin ya tashi daga kabila ya koma ya koma mukami saboda haka sai ka ji har yanzu ana sa su ga malam Hamad al-Ansari babban malamin hadisi ne a Madina ya rasu Allah ya gafarta mishi buzu ne mutumin ƙasar Mauritania ba su Ismail al-Ansari ba su na yanzu ka je Makka ka same su za ka haɗu da shi sai gan shi buzu ne sai ka je yana cewa shi Ansari ne mutanen ƙasar Mali ne wasu mutanen ainihin nan ƙasar ne in ka tambaya sai ka ji root din su asalin su daga Ansarawa ne ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan hadisi ya zo da wata babbar matsala wadda ajiya saboda abin ya to mana a ƙarshe ba tsaya na tattauna mana ita ba ya kamata yanzu in tsaya tattauna mana ita da tattaunawar da ibn hajar ya mata a jiya nake bayani dangane da me yasa imam al-bukhari ya ce wa qala lana abu nu'aym bai ce haddathana abu nu'aym ba ibn hajar ya ce qala al-kirmani al-imam al-kirmani ko karmani amma ka kira shi da karmani din daidai ne ka kira shi da karmani daidai ne sai dai karmani ya fi zama fasaha ya faɗi a cikin sharhin shi na sahihul bukhari a mujallar na uku shafi na sha shida wannan sharhi ne na sahihul bukhari akwai tsohon bugun shi mai mujalladi goma sha bakwai sabon bugu ko mujallar ashirin da biyar aka buga shi an sirara haka to karmani ya faɗi ta li ghairihi shi ma ita wannan maganar da ya faɗi ya faɗe ta ne yana mai bin wani a kanta ya ce alfarku bai na lana wa haddasana bambancin da ke tsakanin lana da kuma haddasana annan kaula yusta'malu fi ma yasma'u min ash-shaykh fi maqam idan kaji imam bukhari ya ce lana to yana faɗin haka ne ga hadisin da ya ji a lokacin tattaunawar shi da malami ko wata hira ko wani dalili ya haɗa su da malam sai malam ya kawo hadisi wata hadis in ku gaji ya ce haddasana fi ma yasma'u fi maqami tahammul anan ya kawo ne a matsayin ya ji wannan hadisi ne a wurin ɗaukar karatun hadisi na musamman intaha tun san magana za ta haɗa ka da wani malami mashin ɗin shi ya yi faci ya zo yana zaune ana tattaunawa sai ka ɗan yi wani abu sai kawo maka hadisi sai wata ranka buƙaci kawo hadisi to in bukhari ya zo a cikin wannan littafin nashi ba zai ce na ba sai ya ce wa qala lana don ya bambance tsakanin hadisan da ya koya a wurin da aka yi zama dirshan don karatun hadisi da kuma hadisin da an karance shi ne saboda wata munasaba ta kawo malam ya faɗi sai ya ce lakin laysa isti'malul bukhari li hadha li zalika munhasiran fil to sai dai ka ji wannan magana da aka faɗi ko to ba ka'ida ba ce mutarada ba ka'ida ba ce ba haka abin yake a ko'ina ba a mafi yawan lokaci ake nufin in ka ji ya ce wa kala lana to abu ne da ya ɗauka a wurin muzakara amma ba haka ne koyaushe ba fa innahu yasta'miluhu fi ma ya kunu zahiruhu alwaqf idan bukhari ya ruwaito hadisin da a zahirin shi mawqufi ne bai tike ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to yakan fara shi da irin wannan sigar ka ji dalili na biyu wa fi ma yuslihu lil mutaba'at nan bukhari yakan ce wa qala lana ga hadisin da bai kai ya zama hujja ba sai dai kawo shi dan ya mara shi ya goyi bayan wani mutaba'a me yasa bukhari yake haka sai ya ce litakhlusa at-hadith domin ita wannan siga ta haddasana ta zama tsantsarta limawa ba ba'al kitaba li ajlihi ya batta ta zama saboda hadisan da yake kawowa waɗanda saboda su ya rubuta littafi. min al marfu'a na hadisan da suke asalinsu marfu'ai ne asalinsu sun cika dukkan sharuɗa to duk hadisin da ya cika duk sharaɗin da Bukhari yake sai ce wa haddasana ko haddasana ko makamantan haka to in kuwa hadisin ya zama da saura hadisin mauƙufi ne ma'ana magana wani sahabi ce ko aikin shi to in bukhari ya zo ba zai ce haddasana ba dan mu kumanta ba tun ranar muqaddima mun ce ya sanya wa littafin suna al-jami'u sahih al-musnad al-marfu' al-mukhtasar min ayyami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa af'alihi to cewa da ya nan almarfo ma'ana hadisan da zai yi hujja da su a littafin nan hadisai ne marfu'ai to cewa kuma da ya yi almusnad masu cikakken isnadi sannan cewa da ya yi waɗanda ke tattare da ayyuka da kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da zai ruwaito wani hadisi wanda hadisin yana magana akan zamanin Usman ne a ciki kuma babu abin da ya alakanta abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya zama mauqufi kenan ko to bukhari ba zai fara shi da haddasana ba ko kun fahimci wannan jama'a wannan ka'ida ce wadda al imamul iraqi ya zauna ya yi mata dogon sharhi a cikin littafin shi mai suna at-taqyid wal idah sharhi ne na littafin ibn salah a cikin ilimin hadisi ma'rifatu ulumil hadis ko ulumul hadis ulumul hadis na al-imamu ibn salah mata sharhi ya sanya mata at-taqayyid wal idah a ciki ya tsaya ya tattauna wannan matsala sannan har wa yau a cikin littafin ikhtisaru ulumul hadith wanda shi ma mukhtasar ne na littafin ulumul hadith na ibn salah tare da sharhin shi mai suna al-ba'ithul hafiz wanda ahmad shakir yayi ya tattauna wannan matsala to abin da yasa yanzu na sake kwanduwa nake tattauna wannan matsalar kamar yadda na fara faɗi jiya salon karatunmu zai ɗan ƙara tsauri kaɗan za mu rinka shiga ire-iren waɗannan matsaloli muna tsaya muna kwance su ba don kuma ba saboda an samu wasu ɗalibai cikin ɗaliban mu a darul hadis waɗanda karatunsu ya fara kaiwa ga irin waɗannan abubuwan to za mu so aka zo daidai gurin a tsaya a tattauna matsalar in aka tattauna ta sai ta zama musu kyakkyawan misali alwaƙi to in ya zama kai ba dan ajin bane ko kuma baka kai nan ba to haka zuwa na dan wannan bayanin sai ka dan yi shiru kenan a dan tsallake ka dan haka ina fata an gane ko kun fahimta kamar mutumin da yake kallon NTA Zaria ana ta labarai da Hausa sai ji an tafi kuma labaran Lagos ya ji da turanci ake yi to labaran Lagos in ne da turanci kaga sai dan yi hakuri kaɗan awa ɗaya ne daga karfe tara ne zuwa karfe goma to aka dawo gida kuma sai ku ji ana barka da dawo an dawo gida kenan ko kun fahimta jama'a to wannan shine والدليل على ذلك يتي دليلي أكن هكا وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول an samu hadisai da yawa a cikin wannan littafi nashi aljami'u sahih waɗanda bukhari ya fara su da wakala mu'abbiran fiha bi sighati tahdith ku duba jama'a hadisai da yawa da anan bukhari ya fara su da waqala amma kuma sai a ji a cikin waɗansu littattafai nashi in ya je sai fara da haddasana ashe wannan yake nuna maka asalin wannan haddasana da waƙala shine yayi su don ya bambance misali wannan hadisin yanzu da zaka je ka ji shi a wani littafi na bukhari kamar khalqu af'alil ibad ko juz'ul qira'ati khalfal imam ko juz'ur raf'il yadaini ko kuma ar-radd ala duk waɗannan littafai nashi da sai ka je ka ji bukhari ya fara da haddathana abu nu'aym to sai ka ce me yasa anan yace wa qala lana ashe nan da yace wa qala lana ba mu'allaq bane kenan sai a ce to akwai abin da ya faru shine imma a nan ɗin yana son ya bambance maka hadisan da ya ji su a wurin muzakara waɗanda ya yi sharaɗin irin waɗannan hadisan ko da zai kawo su ba su ne za su zama asalin madogarar shi ba to don ya bambance maka ko kuma ya ruwaici hadisin da ma'ana wanda na yi mana wannan maganan majiya sai ke cewa wa dalilu ala zalika wujudu kasirin min al ahadith allati abbara fiha fil jami' bi sighati al hadisi ta معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع سيكا جوصل لتتفيناشي سيكا haddasa na a hadisan da a nan cikin bukhari sahihu kuma sai ka ji ya ce wa kala sai ka gane ashe ba matsala ba ce jama'a ko kun fahimta to wannan abu ne da ya shafi ainihin wato ɗan karatu ne mai ɗan zurfi kaɗan na ainihin mustalahul hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu haddasa حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقي لهم abbadu dan tamim mun karanta wannan hadisi ya ba da labarin cewa anna baffan shi wanda shi baffan nashi ya kasance daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Akbarahu ya bashi labari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja bin nasi cewa annabi ya fito da mutane yastasqi lahun dan ya musu roƙon ruwa faqama sai ya tsayu mahalli shahid kenan a tsaye fada Allah yayi roƙon Allah a tsaye qa'iman ka gani sada Allaha Allah ya tsaya ya roƙi Allah a tsayakken sun توجه قبل القبلة sannan sai kuma ya juwa ya ainihin wato fuskanci alƙibla wa hawwala rida'ahu ya kuma juwa mayafin shi fa usku sai aka shayar da su ruwa to karka ji yadda ya shirya labarin anan ka ji akwai kwan gaba kwan baya ne so da dama wani lokacin sahabban in sun zo ba da labari ba lallai ne su ba da tartibin abin ba sai su yi kokarin me suke kokarin kaiwa gare shi sai su faɗi sauran abubuwan kuma biyar da suka taho sai su shiryo su ko kun fahimta jama'a saboda haka ya tabbata ke dan addu'a roƙon ruwa in an ji hudu ba roƙon ruwa din a tsaye ake yin ta babul jahari bil qira'ati fil istisqa'i babin da ke bayani akan bayyana karatu a sallar roƙon ruwa حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي ainihin wato abadu dan tamimin ya ce daga baffan shi baffan nashi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito domin sallah ta roƙon ruwa fata wajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla yad'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma ya juya mayafin shi summa salla raka'ataini sannan kuma sai ya salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ati a ciki sai ya bayyana karatu a cikin su mahallin shahid kenan ina fata an gane to anan kun ga ya ce jahara ko jahara sai ibn hajar ya ce fi riwayati karima wal asili jahara bi lafzil madi shine lafazin da muka karanta akwai wanda nashi ya zo da ya jaharu akwai mai ya jaharu to nuskar da take ya jaharu ita ce ibn hajar ya sharhi a kanta ko kun fahimta don haka sai ya ce amma a cikin riwayar karima da wasu ɗalibai na bukhari sai ta zo da jahara amma a cikin wannan riwayar da yake sharhi ko ta yiwu ta mustamli ko abulwakti ko kushmehani ma'ana manya-manyan ɗalibai ne suke taruwa fa imam bukhari yana karantar da su wannan littafin tun zamanin da malaman salaf suna da tsari akwai karatu da za a zo a yi babban malamin hadisi ya zo gari to za a gayyato duk jama'a ko ina har makwabtan garuruka su zo imam al-bukhari ya zo gari za a ji hadisai zai tara mutane ta karantar da su hadisai mahauta ne kafintoci ne tinkoki ne ma'aikatan gwamnati kowa itaru ya ji hadisi saboda haka wani zai baro garinsu ya zo ya kwana biyar yana jin hadisan bukhari ya koma ya ci gaba da harkar shi yasa sai ka zo matsala sai ta kama tsakanin kai da shi akan yadi da zai dinka maka ko akan kaza da zai siyar sai ka ji ya ce haddasana fulanun haddasana fulanin an fulanin an fulanin ya kawo maka a gaban teburin shi saboda ya ji ya zauna ya ba da kwana biyar a rayuwar shi ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma littattafai irin waɗannan su to ana ƙulla majalisi ne na riwaya sai a tace ɗalibai sai a ce to su kuma imamul bukhari yana da majalisi da su na musamman don haka sam ba shi cikin tsarin ahalus sunna ya zama gaba ɗaya ba za a ware wasu da za a horar da su waɗanda gobe za su zama su ne malamai ba sai dai a bar kowa kawai da gwargwadon gangancin shi ko ƙwazon shi ko ƙoƙarin shi ya kai gagaci sannan sai a ce to zo ka zama malami wani aiki kuka yi wajen samar da shi don haka sai zama ya zama malami din a yadda kuke so amma kuma in zo sai zama yana da wasu tunani ba irin wanda ko kuma kuke da shi ba saboda ba ku da hannu akan samar da malanta shi don haka a tsari na ilimi kamar wannan masallaci na markazu salafiya ba wai kai kullum za a zo a tara mutane ana musu tafsiri ana musu bukhari ana musu tarbiyatul aulad ana musu wane ne ana musu wane ne shikenan a'a dole ne a samu wasu waɗanda na musamman ne shine muka karanto a cikin kitabul ilmi imam al-bukhari yace babu man khassa ahlul ilmi bil ilmi ka ware wasu ɗalibai wasu na musamman ka horar da su to amma wannan nazariyar da dama ba a yi sai ga babban malamin tafsiri yana ta tafsiri a gari ana jin daɗi ba a tunanin to gobe in ya rasu wane ne zai ci gaba da tafsirin sai ga a in ya rasu za a sake komawa kaduna headquarter ta sake aiko mana da wani ba hikima ba ce wannan sai ya zama shi din zai yi tafsiri da la'asar zai yi wa mata wa'azi lokaci kaza to sai a ce lokaci kaza kuma na ɗaliban ilimi ne da haka sai a ce duk ɗalibin da yake so ya shiga to ya zo a tantance shi tukuna to wannan abin da yake ba a saba ba ni din nan duk garin da naje muka ce za a yi haka sai a ta rikici da mutane sai ce ba addinin musulunci bane a farko na su ji in aka buɗe kofa aka ce kowa ya zo in aka zo kuma sai su ce ka ai malam kuma wannan karatun ba a fahimta ba irin wa'azin da kai bane dazu da la'asar to har yanzu dama ba wa'azi bane Mana yanzu ba mun taɓa kiran Profesa Isa kai ta zo mana lacca akan allurar rigakafi ba kuma duk muka fahimta saboda me yayi magana da mu daidai da hankalinmu ma'ana menene ilmomi, menene abubuwa sai kowa ya fahimta the same professor isa Kai ta in ka shiga jami'ar a eh haruna ta shine ai har eh, boko na yi muku professor isa haruna Kai ta ne <laughs> the same professor isa Kai ta in ka shiga cikin jami'ar sai ka same shi yana lecture to wannan lecture har ni kaina na shiga ba zan fahimta ba ba abin da zan fahimta bacci zan yi saboda formuloli ne zai ta kawowa na me na pharmacy ba yadda zan fahimce su don ba ni da basic to shi kenan sai in je in ce ai ni yaron sardauna ne ina kishin arewa ku dole ne ahlus sunna ku tsara abubuwan ku ku bude inda za a karantar da kira'a ana karantarwa duk dattawan an yi sallah magariba su zo a koya musu karatun sallah a gyara musu a yi kawa'idi a yi musu ikama su iya sai kuma a samu wasu ustazai na musamman su kuma shi malamin sai ya sa musu muktasar to da an sa muktasar sai ka ji wani ya ce to a kun da addinin musulunci ne mu ma a mu zo to da an zo an ce za a fara tattauna matsalolin muktasar sai ke kai amma aka makalla da a ɗarin kai sai sai don dan mu fahimta in an yi saisa saisa su kuma waɗannan ustazan abin za su ji ba daɗi su kuma sai an yi mai wuyar ko kuna fahimta jama'a wallahi abin da ya sa na daɗe muna fuskantar matsala da wannan na ware ɗalibai ba su wuce su goma sha ɗaya ba ko sha bakwai yanzu kusan shekara sha takwas da ta wuce na ce zan sanya musu karatu na ainihin almuhalla a falo na karfe sha ɗaya za mu rinka fara na dare zuwa karfe hudu na asuba to kai ka duba tun daga lokacin tukuna da aka sa lokacin ma shi kan shi is an old lokaci haka ne sai kuma mutane to ai <laughs> malam ya kamata eh, da a rinka yi eh, mu ma saboda mu rinka zuwa a'a ku ba ane muku naku ba ane muku qawaidi ane muku ahlari ane muku ismawi ne muku risala fiqhun ne shi ma amma wannan fiqhu ne mai wahala amma bai kamata ya zama waɗansu ɗalibai kuma ba a koyar da su ba sai na ga to a sa musu wannan lokacin su samari ne wannan lokacin sha ɗaya ɗin in ta lokacin za ma su fara kallon fim har asuba ɗin to da wannan kallon fim ɗin a zo a yi karatun littafin almuhalla sai aka yi ta yawo an yau malamai fatawa ai ya zo ya ware wasu ɗalibai ai ai wannan ba haka ai ai addini musulunci a karantar da kowa su ko malamai suka yi ta raddi to jama'a yaushe za mu ci gaba yanzu in ka je ka tambayi mutanen maiduguri mutum nawa malam ja'far mahmud adam ya zauna suka koyi wannan ilimin tafsirin sai a ce ai duka mu nan muke saurare a wannan tafsirin da yake zama yake ake saurare daga haka har abada ba za ka iya tafsiri ba dan shi ma ba zama yayi ta jin na wani ba akwai wasu ilmomi ne da za a koya maka a yola malam abdurrazak haifan yana zuwa ya musu tafsiri na ba su shawara to wannan malamin ya ware wasu ɗalibai ko guda hudu ne ya ware musu lokaci saka ce a ai nan da yake yin tafsirin ai duk kowa da kowa yana ji na ce ba haka ba nan ai ba ilimin usulun tafsiri ake ba amma sai aka kasa fahimta shikenan yau ba malam Ja'far sai a ce kuma a sake komawa Kano ku sake ba mu malami to for how long ran da suka ce mu ma muna bukata kuma su yanzu duk wani gwarzo a Kano kenan yanzu ba zai amfanar da mutanen Kano ya musu tafsiri ba sai ya tafi duguri? kuna fahimta jama'a saboda haka a tsari na darussa jama'a dole ne a ilimin usulul fiqh da alqawaid fiqhiyya nahau sarf balaga adab da duk ire-iren waɗannan ilmomi waɗanda in ka zo ka sanya karatunsu tsakanin magariba da isha waɗannan dattawa da suke jiran a yi sallar isha su je su ci tuwo su shafa'i da wutiri su kwanta ba za su fahimci me ake nufi ba haka ne ko ba haka ba tsakani da Allah to amma in ka zo kana bayyana farillan alwalafa yanzu zaka ji sun yawaita tambaya da yadda abubuwan da ke karya tsarki duk za su fahimta haka ne ko ba haka ba to sai a yi musu haka su kuma ustazai sai a ware su sai a ce za a rinka musu nasu na musamman to in ka ga ane musu ce kai ba a ƙaunar ka ne jama'a kun fahimci wannan da kyau yanzu mutumin da ya shiga jami'ar ahmadu bello a yanzu yana aji ɗaya ya yi karambani ya je rinka ɗaukan laccar 'yan aji biyar me zai same shi man ajjala an shay'in aka ce uqiba bi man'ihi yayi gaggawa ya ci da zuci sai ya fita jami'ar biyu babu saboda haka duk lokacin da aka ware wasu aka ce za a karantar da kaza karka ce to ai mu dama malam baya kaunan mu kuma ko an yi maka kara zo ka zauna din ba za ka fahimci me ake cewa amma in kana da rabo ko ba saurayi ne kai ko ba ustazu ne kai sai ka ga kai ma ka dari ka biyo matakai ran da ka kai sai a ce to kai ma za a yi maka naka amma dan girman Allah yanzu ka zo ka samu mutane an yi sallar magariba ka ce jama'a kowa ya je su muktasar yau zan fara karantar da ku muktasar khalil ko da sun siyo kai kuma ka zo kana karantarwa za su fahimta za su fahimta ba kawa'idin aka sa karatu wani fan ana baya fahimta in dai da littafi amma in ya zauna yana saurare sai fi fahimta kenan kawa'idi ma fa wani ya mai wuya to a wannan lokacin kuma wani yana nan in ba muktasar din kasa ba shi kuma bai jin daɗi ashe kun ga wannan yana nuna mutane suna matakai ne na fahimta ko to wannan shine abin da ya kamata so da haka wannan ɗaliban ilimi ku daina wani munamuna ku tsaya ku yi wa kanku adalci in aka ce an buɗe wasu wani za a karantar da su ilmul jarhi wa ta'dil ba za a karantar da kai ilmul jarh wa ta'dil ba sai an karantar da kai mustalah to ba a taba karantar da kai mustalahu ba shine matakin farko kuma sai ka ce kai dai kana so ka shiga kuma in ka shiga din a daidai lokacin da ake wannan aji da daidai karatun da ya dace ka je can baka je ba can daidai da kai na gudana sa'o'in ka na wuce ka nan kuma ka zo ka shigo cikin waɗanda suke sama da kai kuma ba ka iya tafiya tare da su daga ƙarshe ka gudu can kuma in ka koma sun wuce ka sai ka ce ai makarantun ne ma babu tsari ba a fahimta karatun su a'a kai ne ka hange ka jama'a kun fahimta da kyau saboda haka ku ɗauki kyakkyawan misalin wannan lacca da profesa ya zo ya mana sanda aka yi laccar kowa ya fahimta amma kun ga shi da yake profesa ne fa zuwa ya zauna kawai ko takarda babu a gaban shi wayar shi ma a buɗe take an bugo waya ma yana rubuta text ya ce yana zuwa saboda laccan ma ba wani abu ne kamar shan ti ne a wuri yana yana faɗi yana faɗi tafa yana faɗi kuma mu muna takabbara muna fahimta yayi daidai haka ne to amma ana wuce nan kuma fa ba za mu iya fahimta ba Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka gashi dai yake cewa to imam bukhari idan ya isa gari jama'a shine sai saka musu irin waɗannan karatuttuka jama'ar gari yi musu hadisai ɗaliban ilimi fa sai ware su sai su ruwaici wannan littafi ƙashin haka ne aka samu su kushmai hari almustamli abul waqti karimatu ita ce kaɗai mace a cikinsu suka ruwaici wannan littafi shi sa sai ka ji an ce muskar da ta ce ya nuskar kushmaihani ce misali nuskar da ta ce jahara ita kuma nuskar abul wakati ce misali ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi yasa kullum ai muke cewa wannan karatun da muke na Bukhari anan ana karantawa ne ai wa'azi da hadisan a sanar da mutane ilmomin da karatun amma jarguwar ta'adil din fa shine sai ka je wannan ajin in ka je sai ka ga wata mas'alar ƙwaya ɗaya ce sai ka ga an tifke an kai sati biyu ana tattaunawa a kai to in ka kawo ta nan gaba ɗaya mutane watsewa za su yi gobe ko ba wanda zai zo amma kuma disin darasi ne akan bukharin ake yi yanzu kusan wata biyar da ta wuce akan bukhari ne muke ta darasi a cikin littafin alba'isul hafiz har shi ne aka zo kan wannan darasin kusan wata biyar da ta wuce matsala ce kwaya ɗaya ake ta tattaunawa in aka tafi nan aka tafi kamar ta ƙare sai a ji ta sake reshe in ta reshe kuma can ta tafi sai ta yaya can kuma sai ta jikoki kafin can ta haɗa anguwa guda ina fata an gane to shi ne yake cewa wani kala ibn battalin babban malami al'imamu ibnu ibn battalin shi ma yi sharhin bukhari ya ɗauko aiban ijma'a alai ya ce malaman musulunci baki ɗaya sun haɗu akan cewa karatun sallar roƙon ruwa a bayyana ake yi an fahimta jama'a ibnu battal yana daga cikin manyan malamai da suka yi sharhin bukhari kuma ba malike ne Allah ya gafarta mishi sai imam bukhari ya ce babu kaifa hawwama an sallallahu alaihi wa alihi sallama zaharahu ila nasi babin da ke magana akan yadda annabi ya juya bayan shi ga mutane bayan da ya gama khutuba ta ainihin sallar roƙon ruwa to ya ya juya ma'ana ya sako daga kan mimbari to da ya sako ta dama ya juya ko ta gaba ya juya ko kun fahimta to wannan babin zai karantar da mu insha Allah qala haddathana adam قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خرج yastasqi yace na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar da ya fito domin sallar roƙon ruwa qala fahawwala ila nasi zaharahu sai ya juwa wa mutane bayan shi wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla yad'u sai yayi addu'a thumma hawwala rida'ahu sannan sai ya juwa mayafin shi thumma sallama na raka'ataini ya mana limancin raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ati ya bayyana karatu a ciki to sai ibn hajar bayan ya dauko tattaunawa mai yawa daga manyan malamai da so gabace sai ce wa zahiru annahu lamma lam yatabayyan min al khabar zalika kun ga a zahiri ba mu ji hujja a cikin wannan hadisin ba don kaifiya ike magana yaya annabi ya juya bayan nashi ta dama ne ko ta hagu yaya al'amarin yake abin da hadisin ya ce kawai fahawwala ilan nasi zaharahu sai ya juwa wa mutane bayan shi ai dama an san ya juya bayan amma yaya sai ibn hajar ya ce to yayin da ya zama a cikin wannan hadisi hujja karara ba ta bayyana ba ka annahu ya Kulu huwa ala takhayyir kenan kamar bukhari yana ce maka kana da zaɓi kai liman ko ka juya ta dama ko ka juya ta hagu lakin mustafa min kharij annahu iltafata bi janibihi al aiman sai dai kuma in aka fita daga wannan hadisin aka shiga waɗansu hadisan za a fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta dama ne ya juya lima sabata annahu kana yu'jibuhu at-tayammum shi sha'nihi kulli. saboda ya tabbata cewa duk abin da annabi zai yana so ya fara da dama ثم إن محل هذا التحويل بعد faraghin mau'iza wa الدعاء du'a sannan wannan juwa bayan kuma ya kamata kasancewa ya faru ne bayan ya gama me bayan ya gama hutuba kuma bayan yana nufin ya fara addu'a ya gama hutuba sai sakko daga kan mimbari sai ya juwa bayan shi idan ya juwa baya sai kuma ya yi addu'a idan ya gama addu'a sai ya juya mayafi to sannan sai kuma ya kabbarta sallah jama'a mun fahimta kenan yanzu an fahimci karatun da ibnu hajar ke jan hankalinmu da kyau yana nuna mana cewa liman zai juya ta ina ne ta dama to ka kaddara yanzu kamar yadda nake fuskanta ku haka ina kan mimbari a ce ni ne liman din kenan yanzu in na sakko ta haka zan juya kenan ko ta haka kaga ta haka shine ta dama din babu salati listisqa'i rak'ataini babin da ke bayani akan sallar roƙon ruwa raka'a biyu ce ta yiwu ka ce to ai wannan mun ji a'a shi din ne kaga kai ma ka zama irin ta ɗazun kenan ma'ana yanzu da mai jin wa'azi zai ji ana ta maimaita abu ɗaya ne ko amma su ɗaliban da suka san ilimin hadisi sun san ba abu ɗaya ba ne don har yanzu ba a maimaita isnadin da yake keke da keke guda ɗaya ba ne. wani ikon Allah duk abubuwan da ake ganin Bukhari yana maimaitawa ko har yanzu a cikin littafin bai maimaita abu ɗaya ya sake maimaita shi keke da keke ba duk abin da baka ji ya kawo in ka ji yayi iri ɗaya da wannan isnadin ma ya yi iri ɗaya duba wani wuri ba ka ga akhbarana wani wuri ba ka ga an wani wuri ba ka ga an sa haddasana fiyaru sai ka je can sai ka sake ganin irin wannan isnadin irin wannan hadisin sai ka ji kuma anan an ce haddasana sufiyanu ibn uyayna kaga akwai bambanci dan haka babu wani abu da bukhari ya maimaita shi keke da keke a cikin littafin nan ya zama gaba ɗaya yadda wancan yake haka wannan yake sai an samu wani sauyi akan haka mun yi isharar wannan a baya hadisin nan ne fa na wannan ainihin wato yake ta juwawa na abbad dan tamim din nan ai kaga tun a farko da imam bukhari kawai kuma yake so karantar da mu da ya wannan hadisi sai ce wannan hadisi dalili ne akan sallar roƙon ruwa raka'a biyu ake yi ana bayyana karatu ana juya mayafi ana kaza ana kaza ana kaza amma sai ka je yana ta kawo hadisin ko da lafazin yayi daya amma isnadin ba zai ɗaya ba ko kuma isnadin yi ɗaya wajen lafazi sai a samu sauyi ko a samu ƙari ko yanzu dubi can aka ce innaha mislul iklil sai wannan ainihin ruwa da ake sai madina ta koma kamar iklil wani wuri aka ce injiya bisau nan kuma za ka ji an zo an ce kaljauba kamar wuyan riga ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to babin da ke bayani akan sallar roƙon ruwa raka'a biyu ake دليل أكن حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فصلى ركعتين يتي لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يصلى روقوا كما سي يصلى ركعة بيو وقلب رداءه يجوي ما يعفنش كما كابا منين محل الشاهد ينزو fasalla raka'ataini sai ya salla raka'a biyu wato imam bukhari yana so ne abin nan da ka saba yi a garin ku raka'a biyu nan ta sallar roƙon ruwa saba kake yi daga ina ka samo shi sai kai ihu ka ce adri ban sani ba saboda haka imam bukhari yana son ne duk abubuwan nan da ka saba yi daidai ne ko to amma yana baka hujjoji ka riƙe a hannu shi yasa bai gama rubuta wannan littafin jama'a kun san me yayi Imam Bukhari ba balarabe bane ba mutumin kasar Makka bane ba hijazi ne ma ba dan Saudiya bane can can ma wara'an nahari ne can wajen gaban Balkans gaban waɗannan duwatsu da ke fitar da wuta gaban su Bosnia din nan da kake ji can wajejen su Chechnya can suke daga su sai kawai ƙarshen duniya da za a ce sai ya zo ya tsaya a tsakanin hajar aswad da maqama ibrahim an yi aikin hajji an gama an sauka daga hajji sai ya ɗaga wannan littafi ya ce jama'a wannan littafi hujja ce tsakanin ni da halittu a wurin Allah ma'ana ku ɗauki wannan littafi ku bauta wa Allah ranar kiyama an ta rikice muku ku ce daga gare ni ne Bukhari ke jama'a kun fahimci wannan saboda duk hadisi ɗaya in ya zo zai rubuta shi sai ya zauna ya yi istikhara bayan ya gama aikin tace shi kama a ce mai ɗinkin hula ne zai ɗinka hular mai martaba sarki kun san ba za a yadda a yi da zare mai zuba ba to duk zaren da an tabbatar wannan zaren wanne ne original ina masu ɗinkin hula ne mai anga yanzu ɗauki mai anga shi ne number one kaga da shi za a ɗinka mai martaba sarki ko mai girma sanata ko mai alfarma shugaban ƙasa da shi za a ɗinka mai hula ku? to a ce bayan ne wannan ɗinki ya tabbatar wannan mai anga ne original sai kuma ya tashi ya sallan nafila raka biyu ya yi addu'a istikhara in zuciyar shi ta natsu sannan gobe ya ɗinka in ya ƙare ya sake siyo wani da haka zai har ya gama hular nan ta mai martaba in ya gama sai ya ce jama'a e wannan hula ita ce original din duk original don haka duk ruwan da ba a tsoma ta a tsoma imamin bukhari duk hadisin da zai sa a nan sai da ya tsayaye mai wannan kanikanci ya tabbatar ya inganta to ba zai sa ba kuma sai ya yi istikhara in yi zuciya ce bata natsu ba sai ya aje shi saboda haka duk wasu masu kwakudu ba akan sai sun gano inda ya saba wata ka'ida tashi irin su dara kutani da suka rubuta al-ilzamat wa baki ɗaya sai da malamai suka ba su ansa sai sa ibnu taymiya a cikin ka'idatin jalila yake duk waɗanda suka ja da bukhari daga ƙarshe sai tabbata cewa bukhari ya fi su gaskiya idan karatun ka sama sama ne na ilimin hadisi zaka iya kana buɗe littafin sai ka ga matsala sai ka ga an kataba an anas to da kaga an kataba an anas riwayar qatada daga Anas mu'ananun biha riwaya ce mu dallasa da'ifiya to dan karatun ka kenan sai ka ce wannan hadisin da'ifi ne sai malaman hadisi su ce a'a ka je ka dauki littafin al-mustakhraj na al-Imam al-Isma'ili zaka samu inda ainihin qatada yace haddathana Anas kai a cikin Bukhari ma koma gaba ko tafi baya zaka ga inda Bukhari ya kawo wannan riwayar dan haka babu matsala ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda haka ainihin sallar roƙon ruwa raka a biyu ake yi babu babu listisqa'i fil musalla babin da ke bayani akan sallar roƙon ruwa a musalla a fili ko ka ce filin idi ko wani fili a bayan gari saboda mun ji cewa ana iya sallar roƙon ruwa a masallacin juma'a amma ba a matsayin sallar roƙon ruwa ba sai dai a shigar da addu'ar a cikin ba ko to kuma imam bukhari yake tabbatar maka a nan za a iya fita takanas a je bayan gari a sami inda fili yake dalili akan haka sai yace haddathana abdullah ibn muhammadin qala Haddasana Sufiyanu, an abdullah ibn abi bakr sami'a abbad ibn tamim an annahu qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila musalla yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita zuwa al-musalla shine filin idi yastasqi yana roƙon Allah ya shawar da al'umma ruwa wastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fa salla raka'ataini raka'a biyu yayi sallah wa qalaba rida'ahu kuma ma ya juya mayafin shi qala sufyanu sufyanu ibnu uyayna wanda ya ruwaito wannan hadisi yace fa akhbarani mas'udi malam mas'udi ya ba labari an abi bakrin daga ainihin abubakar ɗin can baban abdullahi malami na kenan in ji shi sufiyan ko kun fahimta ya ruwaito hadisi daga malamin shi abdullahi ɗan abubakar sai kuma wani ɗalibin wanda ɗalibin mahaifin malamin shi ne sai ya sake ba shi ƙarin wannan labari shine al-mas'udi an abi bakrin daga abubakar kala ya ce ja'alal yamina ala shimal dama ya sanya ta a ɓangaren hagu da ya zo juya mayafin dama ta koma hagu hagu ta koma dama muhallin shahid a wannan hadisi shine kharaja ilal musalla yastasqi ya fita ainihin filin idi domin neman addu'a ko sallar shayarwa babu istiqbalul qibla fil istisqa'i babin da ke bayani akan fuskantar alqibla a wajen addu'ar roƙon ruwa saboda mun ji kuma dai har wayo a hadisan jiya cewa idan a lokacin sallar juma'a ne za a yi roƙon ruwan za a yi a huɗu ba ne to kuma a nan liman ba zai juwa ya fuskanci alƙibla ba ko to amma idan ba wannan lokacin bane fa idan sallah ce ta musamman shine bukhari yake cewa a nan za a fuskanci alƙibla wajen addu'a din dalili akan haka shine haddasana muhammadun qala akhbarana abdul wahab qala haddasana yahya ibn sa'id qala akhbarani abu bakr abu bakr بن محمد أن عباد بن تميم akhbarahu أن عبد الله بن زيد أن عبد الله ابن زيد akhbarahu. yace abdullahi ɗan zaid al-ansari al-mazini wanda muka tattauna makon da ya gabata akhbarahu ya ba shi labari yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kharaja ilal al-musalla to abin da yasa ɗazu kuka ji na yi shiru kenan sai in ce yace tun dazu muke ta karantawa anna Abab ibn tamimin akhbarahu an ammihi wa ne ammin nashi shine abdullahi dan zaid din al-ansari saboda mun karanto a baya to sai bukhari yazo yana abin da suke kira ibhami ibhami ya sha banban da jahala shine kai ka san babana to na zo sai in ce babana ya ce to yanzu ai ba ina faɗa maka wani wanda baka sani bane amma nazo zo na ce wani mutum ya ce ka yanzu san shi ba to akwai bambanci tsakanin jahala da kuma ibhami yana ta cewa ne anna ammahu qala baffan shi ya ce to tunda an san baffan a baya yanzu kuma da tafiya ta tafiya sai bukhari ya kawo riwaya da ta ƙara bayyana sunan baffan nashi shine abdullahi dan zaid al ansari ya ba shi labari annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja ila al musalla yusalli ya fita filin idi domin yayi sallah ta roƙon ruwa wa annahu lamma da'a aw arada an annabi a lokacin da ya addu'a ko kuma a lokacin da ya yunkura zai fara addu'a ko arada an yad'uwa istaqbala al-qibla to kun ga wannan riwaya ta zo da shakka ba ikhtiyari ne lokacin da yayi addu'a ko kuma lokacin da ya yi nufin ya yi addu'a sai ya fuskanci al-qibla amma kun ga riwayoyin baya sun zo da me cewa lokacin da yake nufin yayi addu'ar ko kun fahimta wa annahu lamma da'a aw arada an yad'u wastaqbala al-qibla wa hawwala rida'ahu lokacin da ya nufi yayi wannan addu'a sai ya fuskanci ainihin wato al-qibla din kuma ya juya mayafin shi to karshen hadisin kenan sai bukhari ya sharhi yace qala abu abdullahi baban abdullahi ya ce to galibi fa in kuka ji wannan ina son ku gane ba wai shi bukhari ne yake rubuta kala abu abdullahi ba almajiran ne ke rubutawa kamar littafin tirmidhi ne za yawan jin kala abu isa kala abu isa wannan wata riwaya ce ta sunan tirmidhi wadda ta shahara akwai kuma riwayar da za kai wa kai rinka jin kala ne kawai babu abu isa din ita ce riwayar mahabubi ma wadda daga baya baya wannan ma ne aka same ta kuma ita ce riwaya ma mafi inganci ga imamu tirmizi ba ana cewa waccan din ba ta da inganci ba ne a'a amma wannan zaka ji yana cewa kala babu abu isa tun daga farkon ta har ƙarshen ta amma kaga mafi yawancin sunan turmizin kana da shi zaka ji ana cewa kala abu isa ko wato ba shi turmizin ne yake cewa ba kamar in kana karatun muwatsa za ka yawan jin kala malikun kala malikun ba maliku ne yake cewa kala malik ba amma maliku shine mu kala din ita maganar maliku ne ya faɗi wato idan maliku ya gama karantar da su babu yadda yake a rubuce a hannunsu sai ya zauna sai ya fara sharhi to wannan sharhin wani ɗalibi sai zauna ya rubuta sai ce kala malikun sai kawo maganganun shine abin da shi wannan almajiri ya haya, ibnu ya haya. al-andalusi al a cikin muwatta da ke hannunmu idan ka je ka ɗauki muwatta ta ainihin az-zubairi abu mus'ab abu mus'ab az-zubairi ko az-zuhri zaka ga babu wannan kala malikun misali yanzu kaset ne muke karatu yanzu muna kammala karatun nan a ce awa ɗaya da rabi ne kaset ɗin sai muka yi minti talatin da muka yi minti talatin eh, muka yi awa muka yi awa daya muka bar minti talatin to yanzu wasu maganganu da masu aikin kaset suke sawa a matsayin gaba da baya wani ba haka zai sa nashi ba sai sa yanzu in kana da littafin umdatul ahkam ka je ka ɗauki kwafi biyu ka gani za ga wata ta fara da qalal imamu ash-shaykhu al-hafiz an wata ta fara da qalal al-maqdisi rahimahullahu kaza kaza ɗaliban ne suke yin haka wajen riwayar littafi misali yanzu sai ka ɗauki raddul azhan zaka kafe na malama bakar gumi Allah gafarta mai sai ka ce bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa a'in kaga babu wannan a raddul azhan sai ka ce qala al-allamatu al-qadi أبو بكر محمود جيمي تغمده الله بالرحمة والرضوان آمين سيكتك بدأ ربو ترد الأبهام ومن يبوسيتي قام الإمام السلفي العالم العلامة البحر الفحامة المفسر النهري ko kun fahimta to wannan dan an samu wannan bambancin babu matsala ko kun fahimta jama'a kamar karin hula ne ba kowa da tashi ba amma duk a ina take asau take ina fata an gane to saboda haka sai ce qala abu abdullahi baban abdullahi imam bukhari kenan yace ibnu zaidin haza wannan ibnu zaidin abdullahi dan zaid al-ansari dinnan sai yace mazili shine mazili. wal awwal na farkon wanne ne na farkon wanne ne wanda muka yi nan wannan ya ce marzini wannan wal awwal na farkon sai ya ce kufiyun shi mutumin kufa ne sai ya ce eh ai dama abdullahi ibn zaid ibn asim Al-Ansari, abdullahi ibn ah, zaidin ibnu abdi rabbihi at-tamimi al-ansari to sai bukhari ya ce wannan shine majini din to nan da ya ce wal awwal kufiyun to wa yake nufi da awwal din wancan ba shi ba yawa don dama galibin an zo wannan wurin ana kuskuren fahimta sai a yi tunanin yanzu bukhari yana sake shigen maimaita waccan karashen magana ne a'a ina son ku koma ku dubi hadisin waye muka gama karantawa ko kuma ma da hadisin waye muka fara a yau wannan da muka tattauna cewa sahabi ne abdullahi ibn yazid al-ansari shi ne buhari yake cewa wal awwal shi ne wannan shi ibn yazid ne al-ansari kuma al-kufi wannan fa abdullahi ibn zaid almazini al'ansari bari mu warware wannan matsalar ba kamar yadda muka ce sai an ɗan rinka yin haƙuri kaɗan الله ibn زيد تو almazini ko kun gane al-ansari shine ya ruwaito wannan hadisin sai ku tuna karatunmu na ran akwai abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi التميمي ها ha kun to yanzu sai bukhari yake tsoron kar al'amarin ya cuɗe maka tunda anan ya bambance maka waɗannan yanzu ka iya bambancewa yanzu wannan cikakken sunan shi abdullahi dan zai ibnu asim ibnu asim almazini al-ansari wannan abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi at-tamimi al-ansari to yau kuma wanda yake ce maka abdullahi ibn yazid kuji ibn yazid ko kun gane al-ansari to sai bukhari ya marmaze ce maka kaga wannan al-mazini na'am shi kuwa wannan fa sai ce maka kofiyo shi mutumin kofa ne to don karka rude ni kuma sai in ce karka ji an ce al'ansari mun tattauna maganar nan ɗazu cewa ansar ɗin ya zama kamar kabila ce misali yanzu yayin da za ka iya samun bafulatani na jihar kebbi kuma akwai bafulatani na jihar adamawa to ba nan ba sai kuma ka ji tushen su ɗaya kun san fulani gida-gida ne sai a ce ai wannan badaneje ne yanzu da ka shiga kano ka game wannan uku uku sai a ce waɗannan danezawa ne a sai ka gan shi ba wannan sai ka ji an faɗi wani gidan to tafi katsina kuma nan ma za ka ji ga wasu nau'in kanawan wannan ba sun lube ne wannan fulanin zaure ne ko kun fahimta jama'a amma duka menene fulani ne abin da nake so ka gane dukkan su ansarai ne ɗaya bamazi ne ɗaya batani ne ɗaya kufa jama'a kun fahimta abin da bukhari yake kokarin warware mana anan kenan sai yake cewa wal awwal kufiyun na farkon mutumin kufa ne huwa ibn yazid shi ibn yazid ne to dan karka cuɗe dan ka san wani ba zai tsaya ya lura ba bambanci tsakanin yazid da zaid to akwai bambanci kun fahimta yanzu misali a nan ƙasar zazzau muna da wasu garuruka akwai ancau akwai kuma aucan to duk harafin da ke ancau yana aucan amma an yi takadini ne da ta'akhiri ancau aucan a nan gasar sun zo muna da wannan ko to kaga in baka lura ba sun ce maka daga ancau nake ko kun gane to akwai ire-iren wannan yana faruwa akwai anya akwai amya anya za ka iya amyar zina ta lalace anya to akwai irin wannan akwai kunshi a ƙasar katsina to akwai kirshi a bauchi to irin waɗannan suna nan da yawa shi yasa akwai su da dama abubuwa na malaman hadisi ko sunayen garuka ko sunayen malamai wani lokacin ka tsaya ka buga wa mutane misalai da yadda al'amuran suke a nan sai gaba su iya fahimta ta haka jama'a kun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to ibn hajar ya tattauna wannan mas'ala shine na abin nan babu raf'in nasi aydiyahum ma'al imami fil istisqa'i babin da ke bayani akan daga hannaye da mutane za su yi tare da liman a addu'ar roƙon ruwa to shin wannan ɗaga hannu da mutane za su yi a kowace irin sallar roƙon ruwa ce daga guda biyun addu'ar roƙon ruwa ce daga guda biyun ko kuwa a ɗaya abin da wannan karatun na bukhari yake nunawa yana nuna ko a juma'a ko a filin idi aka je za a yi sallar roƙon ruwa liman zai ɗaga hannu mamu ma za su ɗaga tare da shi ko babin haka yake nuna amma da bukhari ya tashi kawo hadisin kuma sai kawo hadisin addu'ar sallar roƙon ruwa a juma'a sai wasu malamai kuji suka ce yanzu wannan hadisin dalili ne akan idan a filin idi za a yi addu'ar roƙon ruwa liman ne shi kadai zai ɗaga hannu idan kuwa a masallacin juma'a ne to liman zai ɗaga tare da sauran jama'a amma a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan hujja su ta rarrabe wannan hujja ce wadda take ba gamsasshiya ba domin asalin abin da za a duba a nan waɗannan mutane da za mu zo mu ji a ranar juma'a annabi ya ɗaga hannu yana addu'ar sallallahu alaihi wa sallama su ma sun ɗaga hannu suna bin addu'a shi su ne mutanen da ya ɗiba ya taɓa fita da su aka je aka yi addu'ar roƙon ruwa a bayan gari ko wasu ne daban su ɗin ne yanzu wannan ɗaga hannun da ya su ma suka ɗaga dalili ne akan haka karantar da su a can kenan so da haka gaskiya ko ranar juma'a ce liman yana hudu ba sai muka ji ya daga hannu yana Allahumma sqina Allahumma sqina Allahumma sqina mu ma sai mu daga hannu idan kuma a filin idi ne liman ya daga mu ma za mu daga sai dai ya kamata ku bambance idan a huɗubar juma'a ce hannun za a daga shi ne daidai da gwargwadon yadda aka saba yin addu'a ya ka saba yin addu'a in kana fatan Allah ya baka jari, Allah ya warkar da mahaifiyarka Allah ya zaunar da ƙasa lafiya ya ka saba yin addu'a kana ɗaga hannayenka ka haɗe su ka sa tafukan hannayen su kalli sama daidai da wajen kafaɗarka ko daidai da makoshinka ko daidai da ƙirjinka to haka za ka yi amma idan a sallah ce ta roƙon ruwa ta musamman a filin idi to za a ɗaga hannayen ne sai a kifo su ƙasa naka ɗaga aka kifo su ƙasa kuma sai a ɗaga su sama to haka liman zai haka ma za su yi to amma bari mu karanta nan mu ji mai bukhari ya ce ya ce ƙala ayyubu ibn sulaimana ayyubu ɗan sulaimana ya ce kun ga yanzu kun fahimci waɗannan bayanan kenan ko kun ga yanzu wannan yana daga cikin malaman bukhari amma kaga sai aka ce gashi illa annahu zakara hadhihi at-tariq anhu bi sighati at-ta'liq amma da ya zo sai faɗi da siga ta mu'allak kamar ba malamin shi bane sai ce wa qad wasalaha al-isma'iliyu al-imam al-isma'ili ya kawo ta da cikakken isnadin haddasana wa abu nu'aymin wal bayhaqi min tariqi abi isma'il at-tirmidhi an ayyuba wa qad taqaddama al-kalam ala baqiyat al-matn fi bab tahwil ar-rida irin dai bayanan da muka yi ina fata an gane قال ayyubu ابن سليمان ayyubu dan sulaiman yace haddathani abubakar ibn abi uwais an sulaiman ibn bilal qala yahya ibn sa'id sami'tu anas ibn malik yahya dan sa'id al-qattan yace naji ainihin anas dan malik qala yace ata rajulun a'rabiyyun min ahli al-badwi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wani mutum ba ƙauye kuma daga cikin mutanen ƙauye ta yi ka ce to wani irin abu ne haka a'a akwai ba ƙauye amma yana bariki akwai ba ƙauye amma yana ƙauye to wannan ba ƙauye ne kuma daga cikin mazauna ƙauye saboda asali wasu al'amura da za ku ji mu muna yi da aka haife mu a bariki asali ya samo asali tun da jimawa wato duk wanda aka haifa a bariki kullum wani kallo yake wa mutumin ƙauye duk wanda aka haifa a ƙauye kullum wani kallo yake wa mutumin bariki ya kamata ka san wannan tintini to ana ɗan birnin madina ne to din da aka samu wani ba ƙauye sai ya faɗa ba zai faɗi sunan shi ba sai ya faɗe shi shi yasa haka ga sunan mutanen ƙauye ne suka zo suka haife mu sun san sun haifi 'ya'ya a nan eh amma in suka tashi sai su ce mutumin bariki aka rabu da mutumin bariki mutumin bariki kaga ba mu suke fa <laughs> ko kuwa mu kuma ga muna sanar daga kawai suka tuwo sai mu ce ha ai ba kawai ba kawai kai ka kalle shi kawai <laughs> to haka ake wannan sura din <laughs> ko kun fahimta jama'a yasa akwai wasu abubuwa an ka dan duniya dan zungura to sai ka dan rinka hakura asali kuma wannan irin raha jama'a ha a cikin sahabbai suna yi eh, ka samu nau'in ansari yana dan jan muhajiri da wasa ka samu wannan kabila yana dan jan wannan da wasa asalin akan yi haka ma'ana wannan yana daga cikin sunna ta ainihin sahabbai don yakan ƙara ƙauna idan na je na ga mutanen haɗeja to shi kenan sai mai da kaina ba katsine don muna da dangi da suka zauna katsina to yanzu sai koma cikin su da ba katsine da ba haɗeje akwai wasa da ba sakwace da ba bayarabe akwai wasa haka ne kuma haka ba da makana da bazazzagi akwai wasa <laughs> haka da ba fulatani da babbar bare <laughs> to haka to kuma ga wannan wasan yana ƙara wani dankon zumunci ne to ba abu da yake munkari ba to shi ne amma sai an ɗaurin da haƙuri da ɗan kalmomin in ka ji wani ya jefa sai zai same ku ya ce ha ba dai zage zage ba ne waya manta a zare ne mota tefa ce sai ce ba dai zage zage ba ne ai gaje gajen su kawai sai ka bugi ka faɗa shi ka ce kai ka natsu ka san inda kake kuwa <laughs> kun fahimta haka al'amarin yake <laughs> to shi ne sai yake cewa a tara jinin a arabiyun wani mutum ba ƙauye min ahalin badwi daga cikin mutanen ƙauyen kuma ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawmal juma'a ya zo wurin manzon Allah ranar juma'a faqala ya ya ce ya manzon Allah halakatil mashiya dabbobi sun hallaka wato suna ta mutuwa halakal iyalu iyali ma sun hallaka ba abinci halakan nasu jama'ar gari duk sun hallaka farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yadaihi du'u to kaga daga nan za ka tabbatar da cewa mutumin ƙauyen ne in kai ka san mutumin ƙauye duk abin da ya tashi baya takaitawa sai ce ina kwana lafiya yaya dabbobi lafiya ya damuna to wa muka ji da juyin gari ko kun ta? ya mutu amma in mutum ya cika dan baruki gaisuwa a takaice yake yi ya aiki lafiya lau shikenan amma ka kaza lafiya lau to wa wajen su gwaggo e? Eh. to su inda ta jamme su fara suke lafiya lau duk sai ya tambaye ka su to fa'alam annahu huwa <laughs> kamar ka duba ya ce halakar mashiya halakatil mashiya ya ce halakar iyalu kuma ya ce halakar nasu in ya kawo annasu din nan iyalu sun shiga ba amma sai bai fassare komai sai ya faɗa ina fata an gane Farafa alaihi رسول الله صلى ya عليه وآله وسلم يديه يدعو Allah ya daga hannayen shi yana addu'a ورفع ma'ahu ya معه na sai mutane suka daga hannayensu tare da shi suna addu'a babu laifi shi yasa so da dama sai wani ya zo ya ce ala gafata malam ai min addu'a da ka fara addu'a sai ga shi ma ya daga babu laifi ba shi ya daga in Allah ya tashi zubowa ya sauka duka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dauda ya ce Allah yana jin kunyar in kuka daga hannu ya bar hannayensu sauka haka ba komai saboda haka ya tara kai ma tara kai ma an ka zo tsuguna tara ina fata an gane taska Allah ce ba za ta kare ba kana fa kharajna min al masjidi yace ba mu fita daga masallaci ba hatta mutirna har sai da aka yi mana ruwa fama zinna min tsaro ba mu gushe ba ane mana ruwa hatta kanatil juma'atul ukhra har aka kai wata juma'ar daban atar rajulu sai wannan mutumi ya zo ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama faqala sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah bashiqal musafir matafiyi fa ya gaza tafiye tafiye sun gaga rayuwa shine bashiqa kama a ce an samu breakdown al'amari ya rikice wani a tsariq sannan hanya kuma an hana ba yadda ba a yi tafiya in ka ce za ka je saro kaya babu kayan kai kuma waɗanda kake da su kasuwar ka cinye kuɗin saboda komai ya rikice ko kun fahimta jama'a to wannan ainihin wato in kuka dubi wannan riwaya ta fassara wata tambaya da sharik dan abdullahi wa anas da yace a huwa rajulul awwal a wata riwaya anas ya ce bai sani ba amma kun ga wannan wata hanya ce daban daga yahaya dan sa'idu daga anas a ita anas ya bayyana ko yakan faru karka ce a can izgilanci ya mai ta iya yiwuwa a san da ya tambaye shi bai iya tunawa ba sai ce bai sani ba nan kuma mai yiwa da ya zo karantar da wannan yana sane sai ce shi ne wannan mutumi na farko dai wa al'uwaisiyu ya ce haddasa haddathani muhammad bin ja'far an ya'ya ibn sa'id wa sharikin sami'a anasan kaji ko bai haya dan sa'idu da sharik baki ɗansu sun ji daga anas عن sallallahu alaihi wa عليه wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu rafa'a yadayhi hatta ru'yat hatta ko ra'aitu bayaba ibtayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannayen shi har sai da na ga cikin hammatar shi wannan ya nuna ya ɗaga ɗin kenan fiye da yadda na kwatanta na addu'a ta yau da gobe don in ya ɗaga hannayen shi iya inda aka saba ɗaga ba za a ga hammata ba amma kaga a cikin wannan ruwayar yana cewa ya ɗaga hannayen har sai da na ainihin wato ga hammata tashi dalili ne akan kenan ɗagawar ko da a halin hudubar juma'a ce za a yi ta tafi yadda ainihin aka saba ɗagawa to wannan ne wannan al'uwaisi din shine sai yake cewa huwa abdul aziz ibn abdullahi wa muhammad ibn ja'far shi kuma huwa a Ibnu Abikasirin, al-madini akhu isma'ila wa hadha at-ta'liq sabata huna mustamli wannan ƙarin da kuka ji mun karanta wa qala al-uwaisi ko ibn hajar ya ce ya tabbata a cikin riwayar mustamli mustamli shi ɗalibin bukhari ne wasabata li abul waqti amma abul waqti kuwa wa karima da malama karima su wannan ya tabbata ne fi akhirin babin lazi ba'dahu a ƙarshen babin da ke bayan wannan sai ku duba a cikin ku akwai wanda babu wannan waqalal uwaisi din ko kowa akwai waqalal uwaisi din nan eh ka san mu Najeriya kusan galibi sai ka ga abubuwan din riwaya ɗaya ce ke zuwar mana ne ko da ke gaskiya wannan sabuwar taba'a ce mu ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka sai ce wasa kafa lil na amma sauran ɗaliban bukhari ma gaba ɗaya babu wannan wakalar uwaisi ɗin ra'asan li'annahu mazkurun inda jami fi kitab ad saboda gaba ɗawan ɗaliban bukhari sun ruwaito wannan wakalar uwaisi ɗin, cewa annabi yana addu'a ana ganin cikin hammatar shi duk ɗaliban bukhari sun ruwaito daga bukhari a cikin kitabud da'awat jama'a kun fahimta wannan kitabu dawab shine in ka je ka dubi hadisi na dubu da da da arba'in 6341 a ƙarshen wannan hadisin zaka ga wannan to don haka sai aka samu wasu ɗaliban na bukhari ku sai suka tabbatar da ita nan ita ce ruwa da mu karanta wasu ɗaliban kuma fa kamar abul wakati da karimatu su kuma sai suka kawo wannan a ƙarshen babin nan da za mu ainihin karanta yanzu kun ga yanzu kun fara fahimtar su wane ne ɗaliban bukari in ka je wani wuri kai ma aka ɗan yi maka tambaya za ka ɗan iya yin bayani abul wakati hani da kaza da kaza da kaza ko kun fahimta yawwa Allah ya taimaka babu raf'il imami dahu filistis fa'i babin da ke bayani akan ɗaga hannun da liman zai yi a sallar roƙon ruwa to ta iya ka tambaya menene bambancin wannan ainihin wato babi da wancan babi wancan babi ana tabbatar da cewa mutane za su ɗaga ainihin hannayen tare da liman tunan an ba da ƙarfi wajen ba da labarin aikin mutanen ko to shi kuma liman ɗin fa ne bukhari yake so ya ɗauko maka riwaya ta musamman wadda ke tabbatar da cewa shi ma zai ɗaga قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أنا استمال يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا baya ɗaga hannun shi a ko'ina daga wuraren addu'ar shi illa filistisqa'i sai dai a wajen addu'ar roƙon ruwa ta annabi baya ɗaga hannu a duk wata addu'a tashi sai a wajen addu'ar roƙon ruwa wa innahu yarfa'u a wurin roƙon ruwa kam yakan ɗaga hannun hatta yura bayadu ibtaihi har sai an hangi cikin hammatocin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama to menene wannan hadisi yake nufi ba tare da ɓata lokaci ba hadisin yana magana ne babu inda annabi yake mubalaga yake kaiwa matuƙa wajen ɗaga hannun shi in ba a wannan wurin ba in ba haka ba sai zama hadisin ya yi karo da wasu hadisai kenan amma bai yi karo ba dilamatul iqtirani da ta zo a ƙarshen hadisin da ta ce wa innahu domin kuwa yakan ɗaga hannayen nashi har a ga hammata shi to dalili ne akan cewa gama garin ɗaga hannu da aka saba yi an fahimta shine annabi ya saba addu'a ta yau da kullum amma in ta roƙon ruwa ce sai ya ɗaga to in ba a nan ba ba inda yake irin wannan daga hannun ya tafi har a ga hammata shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to malamai sun tattauna maganganu da dama jama'a cewa mecece hikimar daga hannayen sama ne can sama din kuma mecece hikimar a juya su a lokacin da ya zama a filin idi ne za a yi a wannan aka ce wallahu ta'ala a'lam ita sunna ko da baka gano hikimar abu ba tunda annabi yayi sai kai sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi da'a sai ku shiryu duk duniya ba wanda za ka wa irin wannan biyayya ka kare a aljanna sai shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka rufe idanka ka miƙa mishi hannu in yi riƙe ba inda za ku buɗe sai a aljanna in sha Allahu ta'ala jama'a mun gane don haka su malamai sukan yi ƙoƙarin gano hikimar abu ne don a ƙara gamsuwa ba don in ba a gano hikimar ba a ce za a ƙaryata wannan shine salon da mu'tazilawa suka ɗauka galibi wanda da yawa yanzu ana fama da wasu 'yan boko a haka sai tambaya ce to menene hikimar kaza in ka ce a shari'a ta ce sai ce a'a me hikima akwai abin da kai kanka a matsayinka na injiniya kana ganin shi bature yana yin shi a cikin wani abu haka ne ko ba haka ba wani lokacin ma injiniyan mu da kanika mun aka zo sai su babballa wasu abubuwan su ce bai da amfani ba haka bane yana da amfani da a ce sun yi zurfi a harkar za su gane akwai amfanin ko kuma a nan ƙasar bai da amfani amma a wata kasar zai amfani yanzu dubi gashi ne a cikin hancinka me amfanin shi ka ga haushe da bai san amfanin shi ba wanzami ake sawa yake aske shi fas ko ba haka ba amma ka karanta littafin ibn al mai suna miftahu daris sa'ada tsarki ya tabbata ga Allah me yasa gagashi a hanci gagashi a kunne gagashi a dubura sai ce shi wannan gashi da ke cikin hanci shi ne yake tace maka iskar da kake shaƙa daga gurɓatattun abubuwan da numfashinka ke jan su kai tsaye wannan kaɗan daga ciki kenan sannan na kunne shi ma haka to haka kuma na dubura da ba ka aske gashin duburarka sai ya ce za ka rinka yawan samun karyewar alwala da yawa kenan ashe fatar duburar akwai buƙatar a samar da ita mai santsi amma kuma in aka batta da wannan santsin to za ta rinka sunnuɓo da iska ka ji ikon Allah shi ne aka ɗan sa mata kaushi amma kaushin kuma sai ba a sa irin na bayan ƙadangare ba sai aka yi maka wani gashi a wurin wallahi makaranta mai albarka da ahli sunna suka samu bayan zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ita ce makarantar ibnu taymiya sai da aka yi rubutu akan kusan duk abin da al'umma suke bukata wannan littafin sunan shi kenan miftahu daris sa'ada a cikin shi sai ka ji ya ce wace hikima ce ta sa aka yi maka hanci a saman bakinka ba a yi baki a saman hanci ba wace hikima ta sa farjin mace ta mutum aka yi mata shi a gaba amma na dabba kuma aka yi mata shi a baya hikimomin Allah yake tabbatarwa me yasa saboda ibn al-qayyim scientist ne biologist ne ya karatu to amma me yake cewa ko da baka gano waɗannan hikimomin ba sai ka karɓa shi yasa ka ji sayyidina ali yace lauka na kana dinu bir ra'ayi lakana asfalan khuffi aula bil mas'i a'lahu yace da da ra'ayi ake addini da ƙasan hufi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba to amma me yake faruwa sai ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shafar sama din to tun da aga annabi na shafa sama sai a shafa jama'a musulmi ko ji wannan da kyau to duk abin da aka zo kai in an gano hikima madalla in ba a gano hikima ba madalla don haka su sahabbai ku ji sai suka fahimci cewa Allah ya umarce su ne su yi wa annabi biyayya gaba ɗaya babu istisna'i amma ku dubi me Allah ya faɗi game da annabi Ibrahim a cikin alkur'ani laqad kana lakum fi ibrahima uswatun hasanatun ko kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء Allah ya ce ku koyi da annabi Ibrahim da shi da jama'ar shi da suka ce wa jama'ar su ba mu ba ku kuma gaba da kiyayya yau aka fara annabi Ibrahim haka ya ce wa jama'ar shi haka jama'a haka mabiyan shi suka ce Allah ya ce mana mu musulmi mu yi koyi da annabi Ibrahim duk wanda ya shirka duk arne mu ce ba mu ba shi baran baran wannan shine karatun Allah a cikin alkur'ani an fahimta to amma sai ce illa ƙaula ibrahima sai ce amma banda magana annabi ibrahima wacce ce la astaghfiranna laka da yace wa mahaifin shi zan roƙa maka gafara wa ma amliku laka min Allah min shay'in zan roƙa maka gafara wurin Allah ko da yake ba zan iya tsinana maka komai a wurin Allah ba in ya kasance babanka mushriki ne ko kuma duk wani mushriki to ba za ka roƙa mishi gafara ba anan Allah ya rage abubuwan da za mu kwaikwayi annabi Ibrahim ko bai rage ba to amma wajen koyi da annabi Muhammad me yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake fatan sa haɗu da Allah lafiya kalau duk wanda yake son ya je lahira lafiya ba matsala to yabi bi manzon Allah yake nan a wani wuri ne yace kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah dan haka biyayya annabi ita babu kaidi amma bayan haka duk wanda zaka bi to ka rinka taka tsantsan ka rinka yi a hankali amma annabi ka rufe ido a tafi kawai shi yasa sahabban ana tafiya ga qur'ani na sauka jabir yace ana aikin hajji amma ba sa aiki da qur'anin sai da abin da annabi yayi abin annabi yayi shine fassara alqur'ani din saboda me yace khudu anni manasika ko in ba haka ba cikin su akwai alarammomi da sai yace to alarama ibnu mas'ud ka ɗebi jama'a ka je yadda ƙur'anin nan ya faɗa ka je ku ta yi da su a samu aikin hajji ya zama iri iri amma aikin hajjin ƙwaya ɗaya ne rak ƙur'anin kuma fa ƙwaya ɗaya ne amma fahimta fa tana iya saɓawa to sai Allah maɗaukakin sarki ya jingina su su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun ji abu na ɗaya abu na biyu sahabbai da suna cikin sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ga ya jefar da takalman shi sai suka jefar da takalman su lafiya sai suka ce mun ga ka jefar da takalmin ka ne shi yasa mu ma muka jefar bayan da aka yi duk da sallah ko kun fahimta ya sa takalmi sun sa ya jefar sun jefar jama'a kuna fahimta to me yasa kuka jefar me dalilin ku sai suka ce mun ga ka jefar mu ba ma kai muke koyi da kai ka sa mun sa ka jefar mun jefar ba an zauna lafiya ba to da suka tafiya suka dawo sai suka zo daidai wani wuri sai suka ga ya ratse su ma sai suka ratse ya tsaya kan wani kabari su ma sai suka tsaya ya fashe da kuka su ma sai suka fashe da kuka ko kun fahimci wannan me yasa kuke kuka suka ce mun ga kana yi ba wani hadisi bane hadisin kenan ba wata aya bace aya kenan mun ga kana yi shine mu ma muke yi to wannan haka ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam to in kai haka ko matukar ka mutu in dai ba shirka ka mutu kana yi ba za ka shiga aljanna saboda duk duniya ba wanda Allah yake so irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lahira ba wanda Allah yake so irin manzan Allah sallallahu alaihi duk halittu ba wanda Allah yake so irin manzan Allah to idan soyayya shi da ƙaunar shi ta sa ka bi shi to ko an samu wasu kurakurai Allah yana kau da kai ka duba da kyau ka gani saboda soyayya da ƙauna in ka ga yaro kyakkyawa asibiti ka ɗauke shi kana wasa kana wasa can sai ka je ka kuma kan shi uwar ba ta ce ba ni abuna Allah ya isa sai ku suna shafa shi haba kai kuma da Allah ɗan kaɗan ɗin kaɗan ɗan kaɗan ne wa aka buge ka ita ke ma take fassara abu saboda soyayya da aka nuna wa ɗan yanzu an kume kan shi fa amma kuma ta yafe duk cikin soyayya ne 啊，这真是。